This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Majalisar dattawan amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kasafin kuɗi dala tiriliyan ɗaya 1.1 wannan amincewa da kasafin kuɗin da aka yi da tsakar daren jiya asabar da ƙuri'u 56 akasin arba'in, ta kau da yiwuwar tsaida harkokin gwamnatin tarayya cak kuma na iya ɗaukar nauyin gudanar da gwamnati na tsawon shekara guda a yanzu za a tura ƙudurin dokar zuwa fadar white house inda shugaba obama ya ce zai rattaba hannu wa dokar wa kudirin ya zama doka masu ra'ayin riƙau a jam'iyyun democrat da republican sun nuna adawa da wasu sassa na kudirin dokar wadda ka iya ɗaukar nauyin gwamnati zuwa watan satumba mai zuwa dubin dubatan mutane sun yi maci a biranen new york da washington da sauran biranen amurka a jiya asabar suna zanga-zanga kan kashe-kashen manya da matasa baƙaƙen fata marasa ɗauke da makamai da 'yan sanda fararen fata kan yi suna ta kiran da a yi garin bawul ma ɓangaren jami'an tsaro 'yan uwan michael brown da eric ghana da tamir rice da trevor martin wato mutane hudu da aka kashe a al'amura daban-daban cikin shekaru biyu da suka gabata su ma sun shiga sahun masu zanga-zangar a washington wadda aka yi wa take da a yi adalci ga kowa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Asabar wani babban wakilin Amurka a wurin tattaunawa kan yanayi a Peru ya yi gargaɗi ga masu tattaunawar da ta cije cewa muddin aka kasa cimma maslaha nan ba da daɗewa ba kan adadin sinadarin kaban da ake da ke gurɓata yanayi hakan zai rage damar da ake da ita ta cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a shekara mai zuwa a birnin paris wakilin amurka kan batutuwan yanayi ɗin tatistan ya yi gargaɗin nasa ne bayan da masu tattaunawa daga ƙasashe sama da ɗari da 190 suka kasa cimma daidaito na sharar fage a tsawon kusan makonni biyun da suka yi suna tattaunawar wadda za a kawo ta ranar juma'a zuwa jiya asabar an shiga rana ta goma sha uku da fara tattaunawar ba tare da alamomin za a cima maslaha ba ta yadda ƙasashe masu tasowa ke watsi da daftarin da ake amfani da shi yanzu a wurin tattaunawar 'yan naƙin waɗanda china ke wa jagoranci sun ce daftarin ya aza na waya mai yawa kan tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa wajen buƙatar takaita iska mai gurɓata yanayi idan aka kwatanta da na wayar da aka ɗora wa ƙasashen da suka ci gaba waɗanda su ne ma suka fi gurɓata muhalli a duniya an fara kaɗa ƙuri'a a japan a wani babban zaɓe na auna alƙibla wanda mai yiwuwa zai sa firaminista shinzo abe na jama'iyyar ldp su ci gaba da zama bisa mulki zaben wanda ke ake ganin zai zama ma'aunin ra'ayin jama'a kan manufofin tattalin arzikin Mr. Abe. Alamomin farko sun nuna cewa ba zai zama na canzaras ba. Masu lura da al'amura sun yi hasashen yiwuwar jam'iyyar jam'iyya mai mulki wato LDP da kuma wata 'yar karamar jam'iyyar da suka haɗa kai tare za su sami kujeru sama da 300 a majalisar wakilai mai jimlar kujeru 475. ana kyautata zaton za a fara ƙidaya kurkun da daren yau lahadi sabon wa'adin tsawon shekaru hudu ne masu kaɗa ƙuri'a ka iya baiwa mr abe don ya samu damar aiwatar da sauye-sauye masu sarƙaƙiya ciki har da rage ɗumbin bashin da ake bin ƙasar da kuma inganta ɓangaren noma mayakan taliban sun kashe mutane wajen ashirin a wasu hare-haren bindigogi da ƙunar baƙin wake a afghanistan a jiya asabar al'amarin da ke jaddada fargabar da ke akwai ana 'yan makonni kawai kafin akasarin dakarun ƙasa da ƙasa su fice daga ƙasar a kudancin afghanistan 'yan bindigar sun bindige sha biyu daga cikin masu aikin kawar da nakiyoyi da ke binne a lardin helman wanda ya janyo musayar wuta tsakaninsu da 'yan sanda kafar labarai ta reuters ta ruwaito cewa an hallaka hudu daga cikin maharan a wannan musayar wuta sannan an damƙe uku tun kafin nan a ji asabar ɗin 'yan sandan afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe wani babban jami'in kotun kolin afghanistan mai suna atiullah raufi daura da gidansa da ke bayan garin kabul babban birnin kasar taliban ta ce ita ta kashe raufi amma bata faɗi dalili ba a birnin kabul ma wata fashewa ta ɓararraka wata motar bas mai ɗauki da sojojin afghanistan ta hallaka akalla mutane shida ta kuma raunata sama da goma a wani al'amarin kuma na daban sojojin taron dangin ƙasa da ƙasa sun faɗi jiya asabar ɗin cewa wani harin da taliban ta kai daura da ɗan filin jirgin saman dakarun amurka da ke bahram arewa da kabul a ranar juma'a ya hallaka sojojin neto biyu jami'an iraki sun ce mayakan kungiyar nan da ke ikirarin kafa daular islama sun kakkaɓo jirgin sama mai saukar ungulu mallakin sojojin iraki abinda ya yi sanadin mutuwar matuƙin wato matuƙa jirgin su biyu kafafen yada labarai sun rawaito ji asabar cewa harin ya uku ne a birnin samara mai tsarki ga 'yan shi'a mai tazarar kilomita 95 arewa da birnin bagadaza wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron iraki ya gaya wa associated press cewa 'yan bindigar sun yi amfani ne da rokokin nan da ake sabawa a kafaɗa wajen kakkaɓo jirgin sama mai saukar ungulun a bayan garin birnin mayakan ƙungiyar ta is sun kakkaɓo wasu jiragen kuma akalla biyu na sojojin iraki a cikin watan oktoba daura da birnin baiji da ke yankin tsakiyar ƙasar tsakiyar samara ya samu kariya daga sojojin iraki da sauran mayakan 'yan shi'a da dama waɗanda ke gaba-gaba a yakin da ake yi da masu ikirarin kafa daular islama waɗanda ke rike da sassa da dama a arewaci da yammacin iraki da kuma wasu sassan siriya labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Cikin shirin jihar Katsina tana kashe Naira miliyan talatin da shida kowane wata wajen hidimar makarantun tsangaya da malamansu. Shin ya irin shiri na kula da makarantun tsangaya suke tafiya ne a jihar Kebbi? Malam Ahmadu makaranta ya yi bayani. Waɗanne matakai ne suka kamata a ɗauka domin ƙarfafa iyaye gwiwa su tura ‘ya'yansu makaranta? Za mu ji ta bakin hajiya a Mamatu Kwaido. Shi kuma shugaban makarantar Yasima mai zaman kanta ya yi kira ga jama'a su taimaka ci gaban ilimi. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarin da gwamnatoci musamman arewacin Najeriya suke yi na ganin sun tallafa wa makarantun tsangaya, gwamnatin jihar Katsina ta ce tana kashe naira miliyan talatin da shida kowane wata domin ciyar da almajirai da kuma kuɗin alawus na malaman makarantun almajirai kamar ɗari da hukumomin jihar suka zaɓa a matsayin gwaji. Mai taimaka gwamnan jihar kan lamuran almajirai Malam Lawal Mani Gambarawa shine bayyana haka a yayin wata ganawa da manema labarai. Malam Mani ya ce saboda wannan mataki yanzu barace-barace sun ragu a jihar, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. a zagayen da suka yi zuwa wasu makarantu na almajirai a cikin jihar katsina malam lawal mani gambara shine mai taimaka ma gwamnan jihar katsina akan harkokin almajirai na tambaye shi dalilin su na yin wannan rangadi zuwa wasu makarantun almajirai da ke fadin jihar ta katsina wannan rangadi dama abin da muka saba yi ne kusan duk wata ɗaya biyu sai mun yi shi ka'ida dama duk sadda aka je aka kai abinci eh, ni in fason da yan ofis ɗina. bayan an je an kai ka abinci na kan bi makarantun nan in ba da kuɗaɗen allowance kuɗin malamai kai abinci daban da kuɗin cehone daban amma alawansa su ne ke kaiwa manufar wannan shine kayan da muka bada a je a kai makarantar nan kowace makaranta ce mu je mu ga an kai yadda muka bada a kai haka aka kai kuma mu tabbatar da cewa shin abincin nan da aka bada yana na sannan su malaman da aka ba amana sun rike amana almajiran ma da ake kai ma abincin mu tadda suna nan sannan ana musu abincin nan kamar yadda mai girma gwamna ya bada a rika musu abinci na safe da na rana da na dare kaga a lokaci guda kenan muna bincika abubuwan da da muka yi don mu tabbatar da suna tafiya akan ka'ida don kada a juyar da su ta wata hanya to alhamdulillah dai mukan samu abubuwa yadda ya kamata kuma musamman wannan lokaci bayan mun tabbatar da wannan ga allowances din zan ba su kowace makaranta malamin ta yana da dubu goma masu zuwa abinci sun dubu suna da dubu shida dubu uku uku to malaman gabaki ɗaya dai a takaice waɗanda muke kulawa da su kowace makaranta za ga tana da malami biyar wani shida amma dai akwai jigo babban ni babban malamin shi muke ba allowance din na dubu goma da da makarantar malaman ta biyu ne ko uku ne ko hudu malamin dai wanda yake ma'asasin makarantar mai kula da almajiran to wannan shine kamar wani irin abinci ne kuke kai musu muna muna kai masu gero tare da wake amfanin geron nan da wake ana yi masu koko kunu da safe wake kuma ana yi masu kosai ga mai kuma wanda ake girkin kosa sannan muna kai masu dawa muna kai masu masara amfanin dawa nan da masara don su abincin rana su yi na dare to malam daga karshe mm. ganin cewa su waɗannan almajirai ana tattura masu irin wannan karatu wanda mm. shine karatu namu mm. na addinin islama to ko akwai wani salo da kuke na dan tura musu na karatu alhamdulillah da ma jiya da kai muka tai ba tsari da na tabbata in ka tashi ma duk rahoton da zaka ba boys of america zaka ga musu yadda muka tadda karatu ana koyar da almajirai irin karatun nan na zamani a b c d e f g h ni kai na ka almajirin allo ne dibi na kawo yawwa to irin wannan dama yana ɗaya daga cikin manufa kuma su almajiran na allo ai sun rikide sun koma kamar ire-iren ku yan boko tunda da yanzu wannan wayoyi da agogo da makamantansu in babu su in ba su iya wannan karatun ba ba san shi ba za su gane yanzu sai ga almajiri ya maka text shugaban hukumar ilimin primary tun daga tushe na jihar Katsina Alhaji Aminu Dan Baba ya ce jihar Katsina ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen koyar da ilimin almajiranci a jihar aminu ke cewa IQTE Integrated Quranic Katsanga Education a nan wajen ma jihar Katsina ba ta yi ƙasa a gwiwa ba jihar Katsina ce kan gaba wajen ganin an taimaka ma ainihin makarantu almajirai kan ba su ilimi a cikin jihar Katsina musamman in ka ɗauki irin kai na gina makarantun tsangaya na almajiri guda goma cikin wannan jiha da kuma irin yadda ake ba da ake kokari a ciyar da ɗaliban nan a wurin su haka kuma ka sani a cikin jihar katsina a yanzu mai yiwa gwamna ya ɗauki makarantu guda ɗari na almajirai na quranic school wanda a yanzu yana ci da su ciyarwa su uku a rana kuma na koya musu 'yan sana'o'i da za su iya dogaro kansu sun gama karatun. farfesa ahmad shehu galadanci ne shugaban wani kwamiti na harkokin almajirai da gwamnatin tarayya ta kafa a wata tambaya da na yi mashi da kwamitin ya kawo ziyara shekara a jihar Katsina ya ce sha'anin almajirai wata matsala ce rikirkitatta. To sha'anin abubuwa na almajirai ba wai matsala ce ta ilimi ba kawai matsala ce rikirkitacciya wacce ta haɗu da sha'anin tattalin ƙasa sha'anin irin al'adunmu a nan ƙasa da abubuwa da yawa wato ba sha'ani ne na Ministry of Education ba kamar yadda na yi bayani akan cewa wannan to ba za a iya cewa wai mun gamsu da abun da ake yi din nan ba a'a abin da zan ce yaƙi mun gamsu cewa an fara yin abubuwan nan yadda ya kamata kamar a nan katsina mun lura cewa i e, gwamna to yana yin abubuwan da suke a kan turba wanda za su isu zuwa biyan bukata ya biyan bukata biyan bukata shine ka wayi gari kan dukkan makarantun qur'ani da dukkan makarantun islamiyya suna da dukkan abubuwa na jin daɗi yadda yake akwai a sauran makarantun malam muhammadu filin samji shi ma yana ɗaya ɗaya daga cikin malaman da ake ba wannan alawu da kayakin abinci domin ciyar da almajiransu. lillahi mun gode ma Allah mun yaba annabi mun gode ma shematun da ya hana mu zuwa bara. tare ja Katsina tana da al'umma kusan miliyan biyar a inda aka zakulo almajirai dubu da shida daga makarantu dubu takwas inda gwamnatin ta samu nasarar hana almajirai kusan dubu ashirin zuwa gararan ba a kan hanyoyi da kuma barace-barace da makamantansu wajen da su abinci a makarantun. Saradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A lokacin da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya taron fadakarwa da ƙara juna sani kan muhimmancin ilimin mace da kuma rage gararan bakan tituna a jihohin Sokoto da Kebbi, na tambayi ɗaya daga cikin manyan baƙi da muka gayyato Malam Ahmadu makaranta, wadda yana ɗaya daga cikin manyan malamai a Kebbi, yadda shirin ilimin almajirai yake tafiya a yankin. Haka ma na tambayi wakilin kwamishinan ilimi na jihar. Da farko ga Malam Ahmadu makaranta. Dama makarantun ne na allo sun kasu kashi-kashi. wanda an mallamin allo in yana da ilimi na zamani to makaranta ta yi za ta kasance wadda aka iya tallafa ma wadda ka zama tarmamuwa ga idanun mutane musamman irin makarantun da mu idan aka kawo muna yara wasu garuruwa waɗanda ya zan kila yaro ya kai shekara goma bai san ko abcd ba hmm. to sai mu yi tsaye mu karantar da shi ƙur'ani mu sanar da shi ilimi gwargwado mu ɗauke shi mu kai shi haya musulmi makaranta ta zamani ina da waɗanda ya zan yanzu ga har dokta sun yi waɗanda sun yi digiri biyu ina da waɗanda suka yi nce sun yi a kyarga ina da su birjet ba wanda za a kawo da wani gari a kawo shi ya karatu in bar shi ya koma ba tare da ya karatun zamani ba kowane yana da wasu da baya ma su je su samu ilimi na firamare gudun idan su nemi wani abin a ce musu ba su da firamare certificate amma da yawa akwai wa'in ina da yanzu ga magana da aka yi ina da hiye da talatin masu nce cikin halin da muke ciki ɗaliban makaranta ta amma babu gwamnati da ka tallafa mana amma amma akwai wannan shiri da ka sani a ita a jihar to muna jin ana cewa akwai <laughs> ko ba gaskiya ba abinda abin ga babu gaskiya to tallafi guda a bari yin hudi a ƙarshe tallafi guda muka taba sani akwai ah. wanda zan tun ana nos eh. na makaranta ta ana ba mu irin alamus ga wata tun ana naira hamsin aka kai naira ɗari har ya kai naira dubu biyu eh. Eh, dubu guda ana basuwa kamar ga lokal government eh. ba namu ba na mallamanmu eh. irin kamar a ce Sheikh Ibrahim Bashar Allah ya ji kansa da Alhaji bandi da mallan noma da mallan kwaso da wannan wali su ne hudu dinga eh. to sai zan suka canza ana ba ɗalibansu waɗanda suka halifance su to amma a haliya yanzu mu dai tamu lokal government ta tsaye da namu ba a basuwa shekara ko wajen hudu yanzu da suka wuce to kuma kar mu azawa ita gwamnatin jihar Kebbi nauyi da watakila bata fara yi ba wannan shiri ne da wasu jihohi suke da muka sani mun san alal misali jihar Katsina tana yin haka akwai watakila na je sakkwato gwamna wa mako ya ce shi ma eh, ya bullo da kusan shiri mai kama da haka ba sani ba a jihar kebbi akwai wannan shiri na akwai wasu jihohi suna kiran shirin wai sharaɗi eh, tallafi mai sharaɗi a saki su almajiran za a je ko ana ba da abinci ana ba da sutura da sauransu da sauransu ya mata ne ake bai wato tallafi mai sharaɗi a wasu jihohi kenan ban sani ba ko jihar kebbi tana da ko ba ga wakilin kwamishina bari mu jiya bane shin jihar kebbi tana da shirin kan har ilmin almajiri in akwai ya shirin ke tafiya ah, to alhamdulillah akwai shirin almajiri ah, abinda ke gudana akwai makarantu kusan model model ake kira eh. guda uku ah, biyu nan birnin kebe yana jin guda argungu to kamar gwaji na ake so a soma da su bayan haka nan an yi census na almajiri schools wanda suke nan cikin ah, state capital din mm. to sai last week eh. shi home commissioner ya kira meeting na hukumar primary education mm. da cewa ga makarantun nan na model schools din da aka gina eh. su zo su zo su chairman da daraktocin shi zo su gaya mashi hmm. shi me ya hana commencement na wayan to tun da wayan su jihohi su sun sun fara sai shi chairman ya zo ya briefing na shi hon commissioner ya ce umarni ne aka ba su daga ubec a cikin federal minister of education hmm. da cewa wayan nan schools din kasu so masu sai idan an yi stakeholders meeting wanda aka yi last week makon jiya kai makon jiya kai wannan taron amina yanzu haka uh, su tawagan da suka je wannan conference din hmm. ba su dawo da feedback ba to to amma na niyan da zarar sun dawo za a kira uh, taro shugabanni na almajiris su na gabatar da su eh. a ce ga abin da state government take da niyan yi. Yayin da muke birnin Kebbi sai ga 'yan mata suna talla a daidai lokacin da takwarorinsu suke makarantu suna karatu. Kuma a daidai lokacin ne za mu gabatar da shirin a gidan rediyon jihar. Saboda haka na tambayi hajiya amma mata kwaido, daraktar kungiyar fomon a jihohin Kebbi da Zamfara da Sokoto, yadda za a a iyaye gwiwa su tura 'ya'yansu makaranta maimakon talla. A yanzu dai kowace uwa ko kuma in ce kowane a family ya san muhimmancin makaranta ga ya mace ga ɗa namiji a da yara na karatu ne haka kawai an ce su yi za su yi saboda za ka yi karatu baka san ma me kake so ka zama ba amma yanzu kowa ya tashi aƙalla a gida in baka iske likita a gida ba kaga injiniya a gida kaga malamin makaranta a gida kaga nas a gida kaga dokta a gida kaga uh, fanni da yawa waɗanda ilimi ya sa aka yi wannan abubuwa saboda haka wannan ma ƙarin gwiwa ne na cewa duk uwa duk ni zan hiba da ƙarhin wannan ga uwaye mata saboda su ne kamar yadda aka ce ya mace da uwa mace sun yi daidaito ita ya mace ita za ta ƙara ƙarfafa ma ta gwiwa da ta yi wannan karatu kana iya ka lura da yaro dibi yar gidan wani dibi yar eh, gidan wanci abinda ta zama kamar misali mu a form 1 mun yi aiki da action aid muka yi aiki a local government biyu kan ilimin 'ya'ya mata da aleru da danji to da muka je muna yi muka je muka ga surutu bai yi strategy din da muka ɗauka shine sai muka yi amfani da road model idan muka je za mu yi taro da uwayen yara da yara sai mu ɗauki wata mace wadda take da mahimmanci sai ta je mun je da likitoci mun je da malaman makaranta mun je da nas nas mun nuna musu wallahi ga lokacin da muka je suna magana yaran sai suka zama excited kowa yana son ya yi karatu dun yana son ya zama haka har ya kai ana kwaso su a kawo su nan birni nan eh, hotel din ga me ake ce mishi eh, wanda aka ruhi mm, zinari hotel na ake mitin za a ajiye su za su yi kwana biyu za su yi uku change of environment za su ga waɗanda suka yi sun kai sun yi naked ɗin shi mm. ɗiya mata mm. kahin shekara ta dawo gaskiya enrollment na ɗiya mata a wannan area ɗin ya zo ya biti na na maza a makaranta kuma alhamdulillah muna nan muna monitoring har yanzu ɗiya mata suna wan abin ga hmm. saboda haka ya danganta daga enlightenment ɗin da aka ba yara kamar yadda shi kwamarar bunza ya faɗi ya ba da misali ga da yadda ake zuwa makaranta ga lokacin nan ba kowane local government ke ɗaukan nauyin Yara da <clears throat> ke zuwa makaranta ba mm. kamar mu da muka hito zuru mai yawancin waɗanda ke karatu mata mission ne saboda haka mu da ke nan a eh, level na na ba a damu da a yi muna ba saboda ba mu da yawa ba a abin gan ba amma uwaye mm. saboda suna da kishin wannan abun mm. suna son ɗiyansu su je lokacin na muna biyan kuɗin makaranta Mu ke transportin kanmu zuwa makaranta na ba ta yi mana shi da highest na za ta bamu shine ta baka escort wanda zai kai ka makaranta ya dawo da kai a lokacin nan mm. amma uwaye mu suka yi ta encouraging din ga lokacin nan ba su san wai za mu yi makaranta mu zama wani abu don lokacin nan daga duba gari mm. sai malamin makaranta babu wani profession wanda za ka yi sha'awa a mace eh, mm. wanda za ka yi saboda haka muka dage eh. kuma kamar yadda kai magana talla talla ba ta hana karatu ni kai na nan na yi talla na yi kuma karatu na yi tallan hura na yi tallan miye na yi tallan miye in ni taso makaranta in ta sai dai ka tallar da ta bambanta da ta yanzu tallar da akwai strategic inda za ka ɗauki sana'a ka kaje ka aji kowa nan zai zo ya iske ka ya sayi ko kuma in an san gidanku ana yin sana'ar da take da kyau kahin ma ka dawo makaranta kusa an sayar da masu saye sun zo sun sayi abin sana'a mm. saboda haka karhin cewa a ce sana'a tana hana karatu ni ban yarda da wannan ba shi kuma daraktan makaranta mai zaman kanta wacce ake kira yasima international da ke jega alhaji abubakar mai jega ya kira ga iyaye da masu hali su rika kai ziyara makarantu da suke yankunan su domin ganin irin ci gaba da yara suke samu Alhaji Abubakar Jega ya bayyana haka ne a hira da yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. To gudunmu da suke ba su cikin makanta ba. Ka san in ka dubi yanayin da muke da shi nan arewa ba cika taimako ga makarantu masu mankan su ba. Gani ake wani biya ya kafa makaranta mai kuɗi na kuma kuɗi yake samu. To haka kowa bai taimako ne. In ka duba ya sha bamban da kudu. Kudu idan mutum ya fito ya kafa makaranta to ya zama musayin community. kusan jama'a sau ka za a shigo a taimaka mai a kai da abin da ya bukata in ka taimaka ma makaranta mai zaman kanta ai ba ita taimaka ma ba yaran kuma suka rubu ko ba ka ba wannan mu shi muka yi lakin nan ba a yi wannan saboda ka iyakan mu ci da kuma makaranta aliyu ga kwanar aliyu ba mai kawo shi makaranta kudin makarantar ma sai mun ja in ja su kansa saboda ka babu wani abin da muke samu kai tsaye ga uwaye rabar shi taimako na makaranta gaskiya babu shi na wani lokaci zuwa kira yi waye mu don su farga to kiran da na sha ba na sha ba abin da ya kamata mm. kada mutum ce kudin makaranta zai biya kawai ya shigo makaranta mun sha kira mun shigo makaranta daga tsarin karatu daga abin da ake bukata kina na bukata aji kina bukata ruwan sha kina bukata gurin makewayi mm. in ya gina wannan ya taimaka mm. ba ma shi ba alin da kawo makaranta a kantar da yaya ya taimaka ya taimaka maka ne ya taimaka ma yaya ne ya taimaka ma wasu ya ma taimaka mai makaranta wani shi a kiran zai yi ga su wayan yara kada su ce a kudin makaranta kawai in ma kudin makaranta ne kawai to a zuwa mu lokaci ya kamata mun dawo sati biyu idan ba mu kowa bashi to ba ne ba za ka iske mun dawo makaranta sai mun da bashin sama da kusan kusan miliyan wani lokaci ka in ka duba za a hasara in ba ta an gane ko wasu ma yan sun gaba su biya sai ciyarwa. wayan ga abubuwa ga bai kamata ana haka mai ana ka samu haka aka samu gugunta sai mai lalace ba bangaren yara mu muna da department na guidance and counseling kenan ma'ana muna bayar shawarori abin zai amfani su gaba ga rayuwarsu yana yiwuwa kana su zama likita kana su zama malamin makaranta kana zama soja za a baka darussan da ya kamata ka karanta wanda za ka yi wani manota ka sannan kuma za a kan sheka ka ya kamata ya zama wani mutuwa za ta cika da saboda abin da kira ga abin nan ya rasu su sa hazaƙa karatu ba ka zama wani sai kana da ilimi cikakke duk wa'yan da muka gani sun zama kaza ilimi ne ko ba ka ba can kudin da aka cewa za ka ce professor kamar ka san yan firamare karatu ne sun gayi kuma uwan sun ba su goyon baya sun yi karkashin nan su ka mu manan ya su sa kawa su dage idan suka dage su kuma su shigo su kashe last cover din su ga yara wajen mai wani sabon ilimi saboda me a'a ba kana ba yaron ka ilimi don amfanin kan kaɗai ba ko don amfanin shi ba a'a amfanin yaro amfanin ka amfanin kuma da ma duniya baki daya dai za ka iske ga mura yana akwai yana jawo lake suna aiki relatin da shi ko ba ka ba because shan a yi nemi ne Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. Masu haro abin da ya samu kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda daidaita sautin shirin A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kasafin kuɗi dala tiriliyan 1.1 wannan amincewa da kasafin kuɗin da aka yi da tsakar daren jiya Asabar da ƙuri'u 56 akasin 40 ta da yiwuwar tsaida harkokin gwamnatin tarayya Chak kuma na iya ɗaukar nauyin gudanar da gwamnati na tsawon shekara guda a yanzu za a tura ƙudurin dokar zuwa fadar white house inda shugaba obama ya ce zai rattaba hannu a kai ya zama doka. This program has come to you from the Voice of America, Washington.